Na nake gaya muku zikirin nan guda bakwai kakwai sakaci da su na farko zikirin safe da zikirin yamma ko ba za ka yi su duka ba ka dinga yin wasu ko da lokaci ya kure kai wasu in kuma kana da kakken lokaci ka yi su duka azkarus saba wal masa suna fara daga sallah asuba zuwa fitowar rana wannan kuma daga bayan la'asar zuwa faduwar rana ka samu lokaci anan ka dinga azkarus sabahi wal masa kaji ɗaya. na biyu zikirin kwanciya da zikirin tashi ka dinga yin zikirin nan na kwanciya ka dinga yin na tashi na uku zikirin shiga ban daki da zikirin fitowa ka dinga yin wannan saddi zan za ka shiga ban daki duk da yanzu mun kawo ban dakan har cikin ɗaki kuma su da khaba'isin ma da su muke kwana a kan gado da ba bayan gida ake cewa ba bayan gida ake ba haya can ta nesa ake tafiya a ban daki kilomita kusan ɗaya sai ka ɗauki abin nan fatanya ka je kai bayan gida a can ana nana nan aka da shi kusa da gida ana nana nan aka shigo da shi cikin gida ana nana nan aka sa shi a ɗaki yanzu ma ya zo bakin gado dan na ga wani ɗaki rannan da da ka sako daga kan gado ga kuma toilet na a jiki an haɗa toilet ɗin da gada sai ka hau ko ka gashi zaka addu'an shiga ban ɗaki da fitowa kakka manta da shi addu'an shiga gida da addu'an fita addu'an shigowa masallaci da addu'an fitowa addu'an fara cin abinci da addu'an gama cin abinci da kuma addu'an bayan sallolin farilla guda biyar duk rigimar duniyan nan in dai kana yin waɗannan kaga abu ya same ka to direct ya taho daga Allah ba shirin mutum ba ne shi kuma na Allah ba abin da yake tare shi sai dai ya zo da sauki